<laughs> wai menene bambanci tsakanin kyauta da sadaka akwai bambanci ko babu lafzan wa ma'ana mm. lafazin su bai taba haduwa ba ma'anar su ma ba taba haduwa ba mm. kyauta ita ce kyauta sadaka kuma mai ce sadaka ko Babu du'a qala al-mu'allif رحمه subhanahu wa ta'ala. babu du'a'i inda al-istikhara yace babin da ke bayanin addu'a in za a yi istikhara mun gane ko قال حدثنا مصرف بن عبد الله أبو مصعب قال حدثنا عبد الرحمن ابن أبي الموال عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال يتي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sanar da mu istikhara a cikin duk wani abin da yake bukata a yi masa istikhara kamar yadda yake karantar da mu alqur'ani ka surati min alqur'ani kamar yadda yake karantar da mu surori a cikin alqur'ani ko sura a cikin alqur'ani ma'ana a cikin istikhara ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna yadda za to in ba wannan kai ba ya zama baka yi istikhara ta sunna ba kenan mun gane ko sai ce idza hamma bil amri falyarka rak'atayn thumma yaqul mutum ya ta samma wani al'amari dake bukatar istikhara sai kai sallah raka'a biyu ko ki sallah raka'a biyu nafila bayan an sallame sai ake Allahumma inni astaghfiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al-azim فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاقدره لي وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ربني به سيدي ويسمي حاجته معنى إن ذاك إن كنت تعلم anna hadha al-amra maimakon ka ce in ka Allah madaukakin sarki ka in ka san cewa wannan al'amarin to sai ka faɗi abinda kake son kai istikhara Allah madaukakin sarki abinda kake faɗa ne ya Allah madaukakin sarki inni astakhiruka bi ilmika ina neman zabinka da iliminka da kai ka san abin da yafi amfani kai ka san abin da zai je ya dawo kai ka san abin da ke koyi kai ka san wannan abin akwai alheri ko babu alheri ba wanda ya isa ya san wannan wa astaqdiruka bi qudratika ina neman ka zaban min da ikonka wa as'aluka min fadlika al'azim ina roƙonka daga fadalanka mai girma abinda Allah ke so ke haka Allah ke was'alu Allah min fadli ku roki Allah abinda Allah ke so ke amma ka faɗi kai kaza kai kaza don wane dan kaza dan kaza a'a ba bai sai bai dace ba fa innaka taqdir saboda cewa lallai kai ne mai iko kai kai kai zaka iya wala aqdiru ni bani da iko ba zai iya ba Wata alamu wa a a'lamu kai ka sani ni ban sani ba wa anta allamul ghuyub wa ghuyub kai Allah madaukakin sarki kai ne wanda ya san gaibi Allahumma saboda haka ya Allah madaukakin sarki in kunta ta'lamu anna hadha al-amra in eh, Allah madaukin sarki wannan abin da nake so nayi in akwai alkhairi ciki anna hadha al-amra sai ka ce wannan al'amari ko ciniki ne ko aure ne ko menene ko ko saki duk abin da kake so kai istikhara daga nan maimakon ka ce anna hadha al'amra amra sai ka ce Allah madaukakin sarki in ka san cewa wannan al'amari da zai yi to al'amarin sai ka faɗe shi mun gane ko ah. khairun li fi dini in akwai alkhairi fi dangane da addini na da rayuwata da karshen al'amarina, to a nan sai mai riwaya yake ko kuwa manzon Allah cewa yayi au qala fi amri wa ajilihi to shine imam ibn al-qayyim yace ai abin wannan shakka da mai riwaya yake yi shakkan ta koru da wannan kalma ta farko don abinda wannan kalma ta ji ta baya duk ya kalma ta farko ta koke sa shi yasa ba lalle bane sai ka fadi au kala kaza din sai ka ce fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri don ma'ana fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri shine fi ajili amri wa ajili ajili amri abin da da yake duniyarka wa ajili abin da yake lafiyarka abin da ya danganci duniyanka ya da ya danganci rayuwarka me za ka yi da me zai ne da menene wa abin da ya danganci lafiyarka kuma shine ajil amri ajil ai ai yana nuna cewa gaggawan abu yasa sai hajjin sai su sau zai gaggawa ajil kuma na amana abin da aka shi abin da zai zo lafiyar mun gane ko sa in ka tafi sai malamai su ce zakar ibn qayyim fi al afham بالصلاة والسلام على خير الأنام أن بعض الرواة شك هل قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الاستخارة وعاقبة أمري أو قال وعاجل أمري وآجله ثم قال في إمام ابن القيم والصحيح اللفظ الأول وأن اللفظ النفر farko shine sahihi wa huwa qawluhu wa aqibatu amri وآجله وآجله هو مضمون قوله في ديني ومعاشي فيكون الجمع بين المعاش وآجل الأمر وآجله تكرارا بخلاف ذكر المعاش والعاقبة فإنه لا تكرار فيه فإن المعاش هو عاجل الأمر والعاقبة آجل من ذلك shi yasa an ka zo farkon abin da kalmar farko ita ce za ta faɗa dan su malamai suka ce in yaya za ka yi ka fita cikin wannan shakka in suka ce sai ka yi karatun addu'ar istikhara ɗin su uku na farko ka ce ajil amri wa ajil na biyu eh, a fi ajil eh, fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri in ka karanta wannan ka je sai ka sake yi kuma ka ce fi ajil amri wa ajil sa'an nan kuma kai na uku ta hada duk baki ɗaya to duk yadda aka yi tasa ka dace da yadda manzo Allah ya faɗa to shine malamai da suka yi tahqiqi suka ce ba lallai ba ne wannan shakkan da ya kawo ta koru in baka faɗe ta ba kalma ta farko da ka faɗa ta ɗauki wannan kalma da aka yi shakka mun gane ko to yadda ake fara kenan in kai wannan addu'a kike nan ka zama ba wani abu za ka gani ba a cikin bacci ba wani zai ma magana ba ba a abinda Allah ya zaban maka sai ka ga zuciyar ka ta nasu a wajen shi nan ka aikata ba za ka yi nadama ba mun gane ko dama aike mu yi bayani kafin ka yi kana yi kafin abu abin ya tabbata a zuciyarka amma in ka riga ka zaban maka kanka abin da kake so duk abin da ka damu da shi duk abin da kai tunanin shi da yawa in ka kwanta bacci sai ka ganshi a cikin bacci ba wani abu ne sabo ba a'a da tabi'a ɗabi'a ce ta ɗan adam duk abin da ya dame ka ko kai surutun su da yawa ko kai tunanin su da yawa in ka kwanta sai ka gan shi a cikin barci to shi ke da ka gani sai ka ce kin da kai kai mafarki ka gani shi ne daidai a wannan duk ba shi ne daidai ba abin da yake daidai shi ne kai riko da sunna a in kai sunna to kai yi daidai mun gane ko saboda wayannan manamata da ake gani akwai akwai abin da zaka cikin barci kamar bishara ce na alkhairi amma ba lallai ne duk abin da gani cikin barci ya zamana ka dauki ka dogara ka haka nan ba ko don an ce malika mara bil manamati bil munamati babu du'a'i inda alwudu'i babin da ke bayanin yin alwala wurin eh, in yin addu'a in ayi alwala mun gane ko wata a cikin waɗansu nufa ya ce babu du'ai inda wudu'i wani ka ce babu wudu'i inda du'ai قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء بشي من ذا الله يعني أكاور وأتكاو فتوضأ به بشي من ذا الله يقل يعني ولا دروة دروة ثم رفع يديه فأن يدق حنوسا أي أنسى برفق يديه في نقوم يدق حنوسا فقال سيتي اللهم اغفر لأبيد أبي عامر yace da manzon Allah ya alwala ma'ana wani bawan Allah shi ma daukakar da Allah ya bashi sai manzon Allah zai masa addu'a sai da ya alwala bayan manzon Allah ya yi alwala ya daga hannu yace Allah ka gafarta ma Ubay Abi Amir wa ra'aytu bayama ibsayhi mai riwaya yake ya ga manzon ya ga sansanin jin abatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana hannu haka aka yi kenan ko haka aka yi aka daga ko wani bawan Allah kuma wani wani ne Allah za mu ga addu'ar da manzon Allah ya maka tun daga duniya har lafiya sai manzon Allah ya daga hannu yace Allahumma ja'alhu yawmal qiyamati fawqa kathirin min khalqika min an-nas wannan bai zama waliyi ba ka taba jin sunan shi addu'a wata addu'a ce da manzon Allah ya masa kusan da wahala ka samu wanda ya samu irin wannan addu'a manzon Allah ya sai da manzon Allah ya alwala sa'an nan ya daga hannu yace Allah ka gafarta masa ka dauka kashi kan da yawa cikin bayan kan mafi yawa jama'a da yawa a ranar lahira ma'ana Allah ka gafarta masa ka ɗaukaka darajarsa ranar lahira yani ba wali ba ne da addu'ar da manzon Allah ya Allahumma ghfir li ubayd abi amir wa ra'aytu ya Allahumma faqala yake Allahumma ij'alhu yawm al-qiyamati fawqa kathirin min khalqika min an-nas da kuma wannan bai samu daraja ba bai samu ɗaukaka ba manzo Allah ya roƙa maka Allah ya ma gafara sa'an nan kuma Allah maka Allah Allah ya ɗaukaka darajar ka ranar lahira wanda manzon Allah ya masa addu'a yake Allah ya ɗaukaka darajar sa ranar lahira bai kuma yake jira ya samu ɗaukaka ko ka taɓa jin sunansa babu du'a idza ala aqabata yace babin da ke bayanin addu'an da za ka yi in kana tafiya ko ka hau tsauni ko ka hau sama ko ka sauka kwani ma'ana in kuna cikin jirgin sama ana cikin tafiya jirgin sama yake yi kamar zai sauka haka sa'annan kuma ya hau sama in ana cikin tafiya ma'ana duk halin da jirgin sama ya kasance ko mota ko a kafa kace ko akan abar hauka akwai addu'an da manzon Allah yake yi ma'ana in aka yi hasama sai manzo Allah ce Allahu akbar mm. in aka sauka kwari sai manzo Allah ce subhanallah ma'ana tsakanin gangara kwari da hawa sama manzo Allah na da addu'o'in da yake yi mm. sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابي عثمان wannan manzo Allah ya masa addu'a wannan addu'a da manzo Allah ya masa ai mu mun fi kowa bukatan wannan yasa ba za mu yi bara mu yi koraka mu roƙi muna roƙon Allah Allah madaukakin sarki muna roƙon ka albarkacin addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka gafarta mana zunuban mu Allah ka ɗaukaka darajar mu ranar tashin albarkacin addu'a manzo Allah sallallahu alaihi قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابي عثمان عن ابي موسى رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wata tafiya fa kunna sai muka kasance a launa kabbarna muka yi sama sai mu tabbara. yuqalu kabbara idza qala Allahu akbar ma'ana duk wani abin da ya sama Allah na sama da shi Allah ya fi ba haka bane wa qala an in suka yi sama sai Allahu akbar kowa ya faɗa da karfi sai manzo Allah ya ku taron jama'a ku tausaya ma kanku mana ku sassauta ma kawuna fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba wanda kuke kira din nan ba kurma bane kuma ba baya nan bane ba ko yana nan yana jin yasa ba sai an daga murya an kwalla kira Allahumma kai a cikin anasai a tsanace Allah yana jin ka mun gane ko walakin tad'una sami'an basira manzo Allah ce sai dai cewa ai wanda kuke kira din mai ji ne kuma mai gani ne kuma ata alayya wa ana aqulu fi nafsi sa'annan sai yazo wajena shi ne riwaya yace bayan manzo Allah ya musu wannan wa'azi da nasiha sai yazo wajensa sai manzo Allah ya same shi shi yana fada a cikin zuciyarsa la haula wala quwwata illa billah ma'ana la babu wata dabara da za ka yi ka kare kanka da wani abu ko babu wata hila babu wata dabara da za ka yi ka saman kanka wani abu illa billah sai dai da taimakon Allah sai dai da muwafaqar Allah madaukakin sarki dan an ce idza lam yakun aunun min Allah lil fata fa aktharu ma yajni alaihi jihad duk abin da za ka yi in ba da taimakon Allah ba wallahi kana saka kanka cikin bala'i cikin masifa wala wata babu wani karfi da zaka tunkure makanka wani bala'i ko wani sharri illa billah illa bil isti'anati billah sai ka nemi taimako daga Allah madaukakin sarki wannan kalma kowa ya san ana fadin ta tunda aka haife ka zaka ji ana fadan ta haka ba duniya la haula wala quwwata illa billah ma'ana babu wata dabara babu wani wayo babu wani hankali babu wani isa da zai kare ka daga barin abin da kake gudu ko kuwa zai samu maka abin da kake so babu wani ƙarfi ko wane ne ko karfin menene ko karfin wane ne ko na menene ko na su wane ne in ba da taimakon Allah ba wallahi tallahi ba yadda za a yi ka iya yin wani abu manzo Allah ya zo wurin wannan sai ya samu wannan yana fadar haka fa qala sai manzo Allah ce ya Abdullah ibn Qais ya kai abdullahi dan Qais qul kace la haula wala quwwata إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة الله أكبر abin da yake faɗa kenan kuma ya za a ce ya faɗa da ya faɗa babu ne yanzu an yi ne yanzu manzon Allah ce miki ka faɗa faɗarsa da to dubu bai yi ɗayan da zai faɗa ba yanzu da ya karɓi izini ba haka ba ne yanzu da izini tare da cewa kalmar ita ce kalma ɗaya amma akwai bambanci tsakanin hablan izini wa ba'da izini ba haka bane saboda yanzu ya samu izini daga wa in tusiquhu da wa ma Allah rasuli illa billah yace ya kai wani ka fadila haula wala quwwata illa billah ko da yana faɗa amma yana faɗa ne ya san eh, zikiri ne an ambaton Allah ne amma yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna masa ai wannan kalma in ka faɗe ta yanzu da ka izini tana dauke da sinadari mm. kan min kunudin janna kan ta ce cikin tafkokin aljanna banda manzon Allah ya sai faɗa maka haka أو قال ألا أدلك على كلمة هي كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله وقوة تيواي بزن شريا جكي بزن نونا مقوة كلمة با وتكتي تسكتي كنز من كنوز الجنة باب babu du'a'i idza habata wadiyan babin da ke bayanin addu'an da kake yi fihi hadithu jabir akwai hadisin jabir da yake faɗa cewa an karbo daga jabir dan abdullahi yace qala yace kunna idza sa'idna kabbar kabbarna muka hau sama sai mu ce Allahu akbar wa idza nazalna sabbahna in muka sauka kwari sai mu ce subhanallah tsakanin hawa da sauka ma akwai kalmomin kowanne da kalmar da za a a wani akwai akwai riwaya da su la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim babu du'a idza arada safaran aw raja'a yace babin da ke bayanin addu'an da zaka yi in zaka yi tafiya ko in ka dawo daga bulago in ka zo in mutum ya fita zai tafiya zuwa wani wuri wace addu'a zai faɗa in ya dawo wace addu'a zai faɗa mun gane ko fihi yahya ibn abi ishaq an anas radiyallahu anhu sai na sai kawo addu'an da zaka yi in ka dawo dama mutum zai tafiya bayan ka hau bismillah Allah kai addu'a Allahu akbar Allahu akbar har kai kai Allahumma inna naj'alu inna nas'aluka fi safarina hadha albirra wat taqwa wa min al-amali ma tarda Allahumma hawwin alaina safarana hadha wa tu anna mudaw Allahumma anta sahibu safari wal khalifatu lil ahli wal mal اللهم اني اعوذ بك من وعطاء السفر وكعبة المنزل وكعبة المنزل وان ادعو الى ذاك باكي دai tun da hawarka in aka ce motar ta motsa ta tashi ko jirgin sama ko menene sai kai addu'a da za ka kabbara ka zo kai wa'annan addu'a har kai karshe in ka dawo kuma sai kai addu'a sai ka kara aibuna ta'ibuna hamiduna li rabbina shakirun ko قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف ya kasashe in ya dawo daga tafiya jihadi ne ko hajji ne ko umra sai kabba sai kabbara ala kulli min al in ya hau sai ثلاث تكبيرات سوء ثم يقول سعنا يسي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون صدق الله وحده وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده addu'ar da manzo Allah yake yace la ilaha illallah ay la ma'bud haqqun illallah wahdahu halata kaunihi wahdahu la sharika lah له الملك وله الحمد أي دم ملك السماء دكتا mallakar Allah ce madaukakin sarki wa lahul godiya da tabbata ga Allah madaukakin sarki wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah shine mai iko kan komai aibuna ta'ibuna muna masu dawowa muna masu tuba habiduna li rabbina hamiduna muna masu bautata ma ubangijinmu muna masu gode masa muna masu yabon shi mm. sadaqallahu wa'ada Allah ya cika alkawarinsa wa nasara abda ya taimaki bawansa wa hazama al-ahzaba wahdahu ya karya gayyan tsiya kadai mm. babu du'a'i lil mutazawwiji imam al-bukhari sai babin addu'an da ake ma wanda yayi aure wayannan addu'o'i da muke duk imam al-bukhari yana kawo waɗanda suka dace da sharadin sani ne an mm. ba haka ba kowace addu'a da muka faɗa nan in karanta muslim ko tirmidhi ko nasa'i ko ibn majah ko ko da da aka wallafa su saboda a kawo azkar wazifa da lazimi da ake fil yawm za ka ga kowanne kowanne inda aka ce ai addu'a akwai kala kala kala irin wanda manzon Allah shi sai wanda ya inganta a cikin sai ka dauka kana aiki da shi in za ka iya yin dukka in za ka yi dauka wani kana yi yi daidai wai wace addu'a ake ma in ce in ya daura aure shine yake qala hadathana musaddad qala hadathana hammad ibn zaid an an anhu qala yati راى النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الرحمن بن عوف اثر سفرته يجي وترانا من ذن الله صلى الله عليه وسلم يجا علاما انغوتي علاما تراري علاما انغوتي تاردا عبد الرحمن بن عوف فقال زي ما الله كده ما هي او ما ya abu ya faru ne قال سيتي تزوجت امرأة على نواة من ذهب يتي أين أوري وتمشي نبات يا ديناريا يا الذين كالذين فقال على وزن على نواة من ذهب لا على نواة يتي على وزن أجل أين فقال سيما الله يتي بارك الله لك أولم walau bi shati addu'a kenan barakallahu laka manzo Allah ya maka addu'a yace Allah yayi maka albarka mm. sa'annan manzo Allah ya ce da shi ka je kai walima ko da da akuya ce ko tankiya ya rawa a je ayi walima kenan to wace addu'a ake ma mutum ya yi aure kenan barakallahu laka au barakallahu alayka za mu zo mu gani akwai bambanci anan manzo Allah ya ce barakallahu laka a wani lokaci kuma da ya bayyana ya bayyana dalilin da yasa yayi aure dalilin da yasa yayi kaza kaza sai manzo Allah ce barakallahu alayka Allah ya lullube ka da albarka akwai bambanci ko babu قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن جابر رضي الله عنه قال يتي an karbo daga sayyiduna jabir Allah ya kara masa yadda yake halaka abi wa taraka sab'a aw tis'a banatin yace mahaifinsa ya rasu ya samu shahada sai ya bar miki kanne mata guda bakwai ko tara fa tazawwaju imra'atan sai ce sai ya je ya auri wata mace فقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجت يا جابر كما قال الله صلى الله عليه وسلم يا جابر كاي أوري أوري كاي قلت نعم يا جابر يقول إيا من الله ناي أوري قال كما قال الله صلى الله عليه وسلم يقول ذكرا أم سيبا بدروا كأوراق بزورا قلت سيبا يا جابر يقول ce بزورا ba zawara ce ba قال sai قال الله صلى الله عليه وسلم halla هل tulaibuha wa tulaibak bina ma da budurwa ce mai daɗin wasa kana wasa da ita kana wasa da kai ko kana dariya kana mata dariya tana ma dariya ashe zama aure ba tashin hankali ba. ma'ana fahimtar juna ne kowa na yi abin da zai kwantar da hankali ina ma'ana wa in ba haka ba ina ma'ana tulaibuha wa tulaibu ha wa ba haka bane Kuntu sai jabiri ce, halaka abi yace abin da yasa na auri bazawara wannan lokacin ba lokacin da zan auri budurwa ba saboda me saboda akwai dalili ba wai ba shi da abin auren budurwa ba ne yace akwai abin da shi ya hanga sai ce abin da ya faru ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mahaifina ya mutu ya bar min kan nema mata guda bakwai ko guda tara to shi yasa ƴaƴa kanana yasa ba na son na je na auro budurwa yi a karama in guda tara ya bar min sun zama nawa kenan in guda bakwai ne sun zama takwas kenan duk sa'an da ya zo ya samu hanyar gida sai ga dambe ya tashi ko yace shi ne yasa na je na auro bazawara wacce take tana da hankali ta iya rikon gida za ta taimaka mai tarbiyya ya yi daidai ko bai yanzu ba amfanin kansa kai ya kalla ba in amfanin kansa ne zai auri budurwa da shi ke nan sai ne zai da ba za ka ita kanta ba ta iya kare kanta ba za ta yi maka masa duba kanninsa a a ta yi duba amanar da mahaifin sai bar masa to shi yasa za mu ga wace irin addu'a manzon Allah ya masa a can sai manzon Allah ce barakallahu lak nan kuma sai manzon وترك سبع أو تسع بنات فكريت أن أجيئهن بمثلهن يتي سيبر من كني يا فكوي في نكين ne ba yasa bana son دروا je na auri budurwa fatazawwaju imra'atan taqumu alayhinna yasa na je na auri mace wacce take ta girma ba zawara ce ta mallaki hankalinta ta iya ta iya ta iya rikon gida za ta taimaka a tarbiyyar da waɗannan ƴaƴa taqumu alayhinna qala sai manzon Allah ya ce fa fabarakallahu alayka فبارك الله على تدل على الغلو معنى الله يرفي كذا البركه Wannan annan, addu'an albarkan ya siya wasu, amma. Zan iya kuli biyu a yin adaka ko muhammadurin musulmin al'amir Barakallahu alaih, babu ma ya kula ina a sha'a to bayan ijazar ya yi aure imam al-bukhari sai ce to in mutum ya yi aure ga addu'ar da zai lokacin da zai sadu da matarsa mana har lokacin da zaka sadu da matarka akwai addu'ar da manzon Allah yake a ina ne manzon Allah zai kale ka har ka rasa abin da zaka faɗa ka ji kana lalabe قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس الله يكرم مثل من زم الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أن أحدهم إذا أتي أيام أو أحدكم هو أيام إذا أراد أن يأتي أهله in yana son zai sadu da matarsa قال يتي بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا الدعاء تنا ده وخلا تنا ده بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا معنى بسم الله ina mana بسم الله da sunan Allah mutum zai sadu da mata sannan ka ce Allahumma ya Allah madaukakin sarki jannibna shaytan ka nesa ta mu gabarin shi ka nesa ta dan gabar mu wa jannibi shaytan ma rabbana ka nesa ta da shi shaytan gabarin abinda ka azurta mana manzon Allah ce in wanda ya fadi addu'an nan fa innahu in يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان abada لما manzo Allah ce wannan saduwa da zaka yi da matarka kai wannan addu'a bismillah allahumma jannibna shaytan wa jannibi daga wannan saduwar in an samu rabo wannan dan shaytan ba zai ba zai yi ya fi karfinsa ta kowace huska ba zai iya kawo wasu wasi, zai iya kama shi nan ya fasa ya kubce a nan amma ya zama na shekan ya fi karfin sa ta kowace huska har ya lalata masa addini baki daya manzo Allah ya ce wannan ba zai taba yiwuwa mun gane ko ai an haddace bismillah allahumma jannibna shaytan wa jannibi shaytan ma razaqtana shi an gaba hmm. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة بعد فدر الله من الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وبنجد الله يا وبنجد مو كبام كتاوم الأمر في الدنيا سكتي أبين دعيك نفيد والناس ويسمع لما ربنا آتنا في الدنيا حسنة قالوا في الدنيا العلم والعبادة وفي الآخرة الجنة وقال قتالة الحسنة في الدنيا العافية وقال السدي في الدنيا المال والآخرة الجنة وعن محمد ابن كعب القرظي الزوجة الصالحة من الحسنات وقنا عذاب النار فكاري مدغا وتن جهنم قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن انس قال kana aktsaru du'a'in nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama yace mafi yawaitin addu'a manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana fada ne Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban na, hmm. wannan addu'a da kake gani ta gajeruwa in ka faɗe ta tattara ma duk wani abin da kake nema na alkhairi duniya da lafiya Allahumma rabbana hasana Allah kai babu kyakkyawan abu a cikin duniya ma'ana lafiya ilimi addini dukiya ƴaƴa macen kwarai mene duk wani abu na cikin Allah ya fi kasan menene wannan abu wa fil akhirati hasana Allah kuma al kuma ka ba mu aljanna to me kake nema sama da haka mun gane ko waƙina azaban nar ka kare mu daga azaban wuta babu ta'awuzi min fitnatid duniya yace babin da ke bayanin neman tsari daga fitinan duniya قال حدثنا فروة بن أبي المقراء قال حدثنا عبيدة هو بن حميد عن عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هؤلاء الكلمات kama tu'allamul kitabatu yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana karantar da mu waɗannan kalmomi kamar yadda ake koyon rubutu ko yadda ake koyon addu'o'i ko alqur'ani اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن نرد إلى أرض العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر معناه من ذا الله ينا كويا مسوانا الدعاء يأجيسو يظن دسو ينا كرنت دسو كمان يجي كرنت دسو القرآن معناه وإن الدعاء إسنا هذا سنا مهم من مهما باب تكرير الدعاء babin da ke bayanin in ayi addu'a a maimaita sau ɗaya sau biyu sau uku قال حدثنا ابراهيم بن ابن منذر قال حدثنا انس بن اياض عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صب انا عائشه اما الله صلى الله عليه وسلم ولب يهودي يا مسا حتى إنه لا يخيل إليه أنه قد صنع الشيء قد صنع الشيء وما صنعه هر من ذا الله يرك جن سوى كمن ياي أبو الهالك سوى قوى بيبا وأنه دعا ربه sai manzon Allah ya roki ubangijinsa thumma qala sai fa'anna sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ash'arti anna Allah qad afsani fi ko sun san cewa Allah ya warkar da ni cikin abin da na nema Allah ya min fatawa cikin abin da na nema Allah ya amsa addu'a ta cikin abin da na nema fihi wa qalat aishatu fa ma za ta sai na na aisha ce me kenan me ya faru ya rasulullahi qala sai ce ja'ani rajulan wa an mutane biyu suka zo min fajalasa ahaduhuma inda ra'si sai ɗaya zauna wajen kaina wal akhar inda rijlayya ɗayan su kuma ya zauna wajen kafafuna guda biyu فقال أحدهما jiki sai ɗaya ya ce ma ɗaya ma waje rajul me ya samu mutumin ne kala masbubun sai ce ai ai masa sibbu ne sihiri kala man sabbahu sai ɗan yake waye masa kala labid ibn al-a'sam sai ce ai labid ne dan a'sam wanda yahudi ne kala sai ce sima a cikin mai yayi قال في مسلم ومشافى وجف طلعة ذكر يجي أبن لأك هذا أكي شهر مصيفين لأك شهر داشي da in an caje gashi abu gashin da ke tsintsin cewa ya fito ya bi matsayin da shi sa'an nan da yar jakar da ƴaƴan dabino ke fitowa a ciki shi aka har hada aka yi aka yi wannan so kullum aka fito ba aka sa aka ji aka saka cikin rijiya qala fa aina huwa sai dai ce ina aka saka abin قال في ذروان أتكر رجلا ذروان وذروان ذكر في بني زريع قالت تتكي فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى عائشة تتكي كما الله يجيور الرجل فأنا يداو فقال فيتي والله laka anna ma'aha luqa'at min nar sai manzo Allah ce wallahi ka ce ruwan rijiyar saboda datti da yake da shi saboda abubuwan da ake saka a cikin sihiri na na abubuwa na na kazanta ka ce ruwan lalle ne ya fita daga fari ya koma jajjaye da shi walaka anna nahlaha ru'usu shayatin ka ce gonakin dabinon da ke bishiyoyin da ke wurin ka ce kawunan shekaru ne hmm. qalat فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرها عن البئر كما الله يجي بات العبار والنريجة فقلت يا رسول الله فهل لا أخرجته سنك يا من الله ميهانا تكفير أبي وميهانا كفأة ممتانين الأمر قال سيما الله أما أنا faqad tafani Allah yace ni dai Allah ya warkar da ni bakaritu an usira ala nas sharra ni kuma ba na son na tada fitina a mutane na faɗa za a je a sane su yi kaza za yi kaza za a yi kaza زاد عيسى بن يونس والليث بن سعد عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت سهر النبي صلى الله عليه وسلم فدعا ودعا محل الشاهد هنا يي الدعاء يي الدعاء ومحل الشاهد ان الامام البخاري ليس باب تطهير الدعاء Babu الحديث halar الدعاء على المشركين da ke bayanin yin addu'a akan mushrikai ayi addu'a ce Allah ya kama Allah ya kaza Allah ya kaza saboda sun gallaza mu musulmai ko وقال ابن مسعود abdullahi dan mas'ud yace qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace Allahumma a'inni alaihim bi sab'in ka sab'i yusuf yace Allah madaukakin sarki ka taimaka ka taimake ni akan su da abu da shekaru guda bakwai masu tsanani Allah ka tsora musu tsanani gaban shekarun zamanin annabi yusuf masu tsanani وقال اللهم عليك بأبي جهل من ذا الله كي اللهم عليك بأبي جهل الله كام أبو جهل الله كأم أبو جهل عذابا وقال ابن عمر جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة عبد الله بن عمر يقول من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا أدعى أشكي صلى yace Allahumma la'an fulanan wa fulanan Allah ka la'anci wane da wane Allah ka la'anci wane da wane haka manzo Allah yake kai har sai da Allah ya saukar da aya yake hatta anzalallahu azza wa jalla laysa laka min al-amri shay'un sai manzo Allah ya kai sallallahu alaihi wa sallam قال حدثنا ابن سلام قال اخبرنا وكيع عن ابن ابي خالد قال سمعت ابن ابي اوفى رضي الله عنهما قال اتي da'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala al-ahzab manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a kan gayyan kafirai فقال سيدي اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الاحزاب اهزمهم وزلزلهم addu'ar da manzo Allah yake yace ya Allah madaukakin sarki kaga kafin manzo Allah ya faɗa sai yayi tawassuli ya aiki Allahumma faɗar haka kadai ya isa tawassuli ya Allah ma'ana ka mai da al'amarin ka zuwa ga Allah Allah kadai shi zai iya maka wannan abin baka kira kowa ba sai Allah sa'an yace munzilal kitab wanda ya saukar da littafi sari hisabi mai saurin hisabi sa'annan sai ce ka karya kafirai Allah ka girgiza su ka girgiza kafafun su Allah ka karya su abinda manzo Allah yake faɗa sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الله صلى الله عليه وسلم يا كفنتي إذا قال إن يتي سمع الله لمن حمده في الركعة الآخرة yace in manzo Allah ya dago daga ruku'i a raka'a ta karshe yace sami Allahu liman hamidahu min salati al-isha'i a cikin sallan isha kanata sai al-qunut mun gane kun ai mun je da kada ko idza qala sami Allahu liman hamidahu yau shi ake fadar sami Allahu liman hamidahu in an dago daga ruku'i cikin rak'atin akhirati a cikin rak'a ta karfe ne salatin isha'i a sallar nisha a ga in alkunuf ya kama ba lalle sai sallar asuba ba duk kowace sallah za a yi aikar rukun Allah ana ta sai alkunuf sai ce Allahumma anji ayyash ibn abi rabi'ata Allahumma anji walid ibn al-walid a ce in za a yi alkunutu addu'ar da bukata ta kama ita za a faɗa bayan liman ya tsago daga raka'a ta karshe daga ruku'i raka'a ta karshe sai daga hannu Allahumma kaza Allahu Allahumma Allah kai mana kaza da larabci kenan mun gane ko yana ruku shine manzo Allah ce Allahumma anji ayyash min azrabi'a abi rabi'a Allah ka tsira da ayyash da abi rabi'a Allahumma anji walid ibn wali. Allah ka tsira da walid dan walid Allahumma anji salamata ibn hijab Allah ka tsira da salamata dai hijab اللهم انجل المستضعفين من المؤمنين الله كتيمكي الله كتيرجا رونا نمو سلمي وإن أكا في كرفين أنا مسلم كرفين اللهم شف وطأتك على مضرة الله تفنن تكامنك لأزامك على أكل كبير مضرة وإنك تجل زامة مسلمين اللهم اجعلها سنين كسل يوسف معناها حتى من ذا الله يرعى الخلود وحتى دكا مسلمين إن وانا أبو يفارو لمن يدقو لك ركوئي سيتركم الله الله كياي من كذا الله كياي من كذا الله تسير الدواني الله تسير الدواني الله كدوفك كذا الله كي إن أنا يسير الله يسير الدعاء من غير Eh? alkunutu in za ka yi asiri za ka yi ko sallar azahar ne ko la'asar ko magaruba ko isha ba haka ke ba in ka fada ba so ba so ce su ce amin ba Hai addu'a kenan abinda ake kuma addu'a kenan in baka iya larabci ba ba cikin alkunutu ba na ka ce ma ai mana addu'a to sai ka ce Allah madaukakin sarki kai mana kaza Allah ka kare mana kaza Allah kai mana kaza ma mutane duk suna cewa amin amin amin abin da ake cewa addu'a ko amma ka daga hannu ka ba wani ya ne kike tafi cikin zuciyarka Fatiha da kaza kulu wallahu uku ne akan ne ba ku ji kisan limamin da suke sallah ba ne zamanin shagari ba wai duk sa'an da aka sallame sallah sai da mai daga hannu fatiha yana ce menene yake da aka matsa a ce cewa yake Allah ya kai Allah ya kaza Allah ya kaza Allah ya kaza Allah ya kare shi Allah to eh, ai lallai sai liman sai ka faɗi abin da ake faɗa a ji mm. saboda ma musu ce amin amin amin to hanyoyi ne na yaudara malam yana gobe malam al'ayi addu'a wanda ya kawo kuɗi wanda ya kawo to malam aka ɗaga an aka yi sallah sai ɗauki daman ku yana yin addu'a su cikin zuciya ba da ku ba ku yake ma ba akwai inda aka yi a wa'anda yake ma <laughs> sai ku kuna cewa fatiha kul wallahu uku a kan me wata kira yana yi Allah ya halaka kuma ku sani ba me zai hana eh in za ka yi addu'a ga shi ba ga shi ba ga shi muna karanta da larabci muna yi ba yanzu ba cikin alkudutu ba ba lallai bane in ba za ka yi da larabci ba kai sallar ka tsaf ka gama kana sallamewa ka daga hannu wani yare wa duk yaren da ka iya ba hausa take yi ba ya Allah madaukakin sarki kai ka san halin da muke ciki Allah ka ga abin da muke ciki Allah ka yaye mana kaza Allah ka yaye mana kaza Allah ka yi mana kaza Allah abin da ake cewa addu'a kenan mm. Mm. Mm. ina ma na wala yuflihu sahiru haythu ata ina ma na wala yuflihu sahiru haythu ata wala yuflihu sahiru haythu ata duk mai sihiri ba zai tsira ba ba haka bane sai in lokacin duk wanda ya sihiri baya nuna cewa an yi sihiri yana yi ma'ana fahimtar ne ka fahimci cewa wanda biye sihiri sihirin ba zai yi ba haka ka fahimta ko ba haka bane قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا ابو الاعوج عن عاصم عن انس رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika da dakaran yaki sojojin yaki yuqalu lahum alqurra'u ana ce da su makaranta kamar yadda suka ce alarammomi masu karatun alqur'ani fa usibu sai aka zambace su aka yaudare su aka aka jin musu ko aka kakkace su fa ma ra'aytu nabiyya sallallahu alaihi wasallam wajada ala shay'in ma wajada alayhi yace ban taba ganin manzo Allah ya ji bacin rai kamar yadda ya ji rai saboda kisan wa'annan